na alibawa asawa tuga gudu ta kare tashi noman tsuntsu da kai ne kai da kai ne sabo talukon saba da kai yana ran mawani tuga garin jan zaki canye ubangida gama da balanai Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu masu kallon mu kamar yadda kuke gani ga nan a garin zaria an take shi tsakanin bagon mai takasara da shi da na dada a wato wannan dambe gashi nan dai bagon mai takasara ya daki na dada kamar yadda kuke gani amma dai ga ba wani abu da zai faru ba wannan dambe gashi nan dai bagon mai takasara shine mai bakin wando na dada shine mai farin wando gashi nan dai kamar yadda kuke gani bagon mai takasara da shi da na dada amma dai gashi nan ina yana ganin cewa amma dai bai bige shi ba ya ce a da a ci gaba da wasa kamar yadda kuke gani gashi nan bagon mai takasara shine mai gajeren wando da daga bangaren gudu mada shi kuma na dadi shine mai wando daga bangaren kudu mai farin wando a dai dan ana buga na dada na dada dai gashi nan dai yaro ne mai zafin hannu kamar yadda kuke kallo yana shiga gashi nan amma fa ba mai kasara yana kai masa duka ai yanzu yaron fa yana da kokari a jarumi ne na dada ga dan nan dai dan zaria kar ku manta mai wannan rikodin bawo Kano shine ke kawo muku wannan dambe a wato wannan dambe gashi nan dai a wato ga ga bagun mai takasara nan ana masa kida yana ihu yana kirari yana cewa gashi nan ba kowa to amma fa <laughs> ka manta fa ebola ya zo ya kama ka a shekaran jiya ka yin wasa to ga dai dan nan kamar yadda kuke kallo a gane da nan a ne masa liƙi shi ma a wannan gudi game da kuke kallo babu mai takasara kasara gashi nan dai a filin yana ta kewaye kewaye shi ma a bayan mu to masu kallo kada ku manta ku ci gaba da biyo mu a bawo kano youtube shine ke kamu wannan wasa a filin zaria insha allahu rabbi ga damban nan dai yanzu da alamun damban dai za a ci gaba ko ba za a ci gaba ba mu sani ba to wannan dambe kada ku manta musbahu kano shine ke kamu wannan dambe ganada da nan ya kuma fitowa ya shigo cikin fili an tsayar da shi gashi nan dai a bago mai takasara shi ma ya tafi ya yi can baya gurin da aka sami a spota suna kiran shi suna dan bashi wani abu a wannan guri to ga dai shi nan ana ta buga ga na dada nan dai shi ma yana ta kewaye kewaye yana kewaye a cikin bidiyo ga nan an tawo don ban za a ci gaba da wannan wasan dambe kamar yadda kuke gani to ga shi nan fa bagon mai ta kasa rana dada bagon mai ta kasa rana dada wato gajeren mai farin wando wato ne na dada bagon mai ta kasa raga shi nan a tsaye yana rawa kamar yadda kuke kallo to masu kallon mu kar da kumanta duk mai son kallon wasan dambe in ya shiga youtube ya rubuta musu bawo kano zai dinga samun wasanni masu kyau insha allahu rabbi ga dai ban nan kamar yadda kuke kallo a wannan guri wato ga dai ban nan na dada shine mai farin wando shi kuma bagon mai takasara shine mai bakin wando gashi nan dai na dada ya kuma shigo, amma ba ga dai ban nan kamar yadda kuke kallo ban ana yin sa gashi nan na dada na dada na dada na dada shine daga bangaren kudu bagon mai ta kasara shi kuma daga bangaren a mada kamar yadda kuke kallo wannan wasa gashi nan dai an riga gashi nan dai na dada wallahi yaro ne mara tsoro ga dai damban nan ana yi kamar da kuke gani na dada ba mai ta kasara na dada bagon mai ta kasara na dada bagon mai ta kasara gashi nan dai damban ake bugawa ba ake yi sosai sosai fa a wannan guri to amma ga shi nan a su babba sun zo an raba wannan dambe kamar yadda kuke kallo a garin zaria to amma ba mu san abin da da za a ci gaba da shi ba yanzu ga dai damben nan to wancan dambe da alamun ya sha ruwa ga kuma wani damben nan za a zo a take muku kamar yadda kuke kallo a wannan guri a wannan gida na damban na zaria kada ku manta ku ci gaba da biyo mu insha Allah rabi za ku dinga samun wasanni masu kyau in Allah ya so ya da Muhammad

da shi da bagon shagon shi da bagon mai taɓa sana ya kwana to ba dai don bane ne shi gari ke nan a wato wani yaro da dada yana da kokari ya ce da su an a wannan dambe a wannan dambe an yi shi jiya da shi ana maimaita shi ana maimaita shi kamar da ga babu mai ta kasara ya shi ne mai gidan wando yanzu a wannan fili ga shi kuma na dada shi ma shi ne mai gidan wando shi ma da sa'adu ta farjan kauri wato bambanci ne wanda kwana ya yau gwamna mai wata kaya a a na da dada abu ne da kuma Thank you. Come on. kan jallo kare kan ni ni ne oga bishir na gode ma alhaji ne tsara na dan ba a banzani

ayuba mai dalla dalla na soyayya da ka ya alo masu dumi shirya ta ya gama ma idaci zanna abu ya rabu kurkuru yi adalo kai ya kagaro daga alhaji salisu bulwuri ya yi na gode in wani mai sanata mai gwamna sannu a ma'adar gali